assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin biyar ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da biyu ga watan june shekara ta da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin a ƙa'id shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu tashi inda mala yake cewa littafsiri inda shiyuhi shi'a kama ta ƙaddama zahirun wa baɗinun alkur'ani mai girma wajen fassara shi dangane da abin da ya shafi malaman shi'a to wai alkur'ani yana da zahiri kuma yana da batini zahirin shine fassaran da kuke ji ana ma'ammatul ammawa batini su ne kuma hawas na musamman daga cikin bayi wanda su ba sai sun ba alkur'ani ba wai su ne ke bin wannan batini na alkur'ani shi ne fassarorin da za ku zo ku ji ana cin mutuncin sabai ana ɓatanci ga jagororin musulunci to sai mala yake cewa waljame mu'tabar dukkanin waɗannan abubuwa zahiri da baɗinin to za a tsaya a kalle su fa zahir yuqalu li jami'i shi'atihim suna cewa an an da zahirin to wannan ya shafi dukkanin 'yan shi'a ne malami da jahili jagora da wanda ake jagorantar shi wa ammal batin amma shi batinin alkur'ani fala kalu illal hawas ba masu magana a kan shi sai waɗanda suka zama hawasul umma mun gano wannan da kyau ko illal alhawas shi'atihim sai waɗanda su hawas ne a cikin shi'an to su ne kaɗai suke amfani da batinin alkur'ani kuma kenan gama garin mutane suna bin me su suna bin zahiri ne su kuma na musamman to su suna bin batini ne mimman o'oto tutta tahammal waɗanda aka yi masu baiwa daga cikin malaman shi'a su suna da wata daraja na musamman wajen ɗaukan addini da kuma karantar da shi a bisa tsarin da su suke ganin wannan tsarin shine kadai addini malai ce fa'an abdullahi bin sinanin an zurehin al-muharibi kala ƙultuli abi abdullahi alaihi salam shi wannan abdullahi dan sinan ya ce ya tambayi baban abdullahi cewa inna allaha ne fi kitabihi bi amrin wa uhibbu an a'amilahu yace Allah madaukin sarki ya umarce ni da wani umarni a cikin alkur'ani to shine nake son zan yi aiki da wannan umarnin qala sai abu abdullahi ya ce wa mazak wannan wani umarni ne ko wannan qultu sai ce qaulullahi azza wa jal magana Allah maɗaukin sarki da ya ce sun maliya ƙado ta waliyufu na kun gano wannan da kyau ku? sun maliya ƙado ta waliyufu na nuzurahun ƙala sai shi baban abdullahi sai ya ce liya ƙado ta fathahun likawul imam shi ne kaje kaɗu da liman daga cin a'imma na shi'a wannan shine fassarar li yaqadu tafathahum wal yufunu zurahum kuma tilkal manasik shine waɗancan aikace-aikacen da ake yi na ziyaran kabarrukan shehunne qala abdullah ibn sinan abdullah dan sinan yace fa ataitu aba abdullah alayhi salam fa qult na tafi wajen baban abdullah nace ju'iltu fidak na mai da kaina fansa gare ka ƙaunin layi jalla sun maliyakadu ta fafahun waliyofo nuzurahun ƙala akhadu sharib ya ce fassaran shi ne datse gashin baki wa ƙassul azfar da yanke kumba wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka yanzu da wannan fassarar da wancan fassara don allah fassara ɗaya ne duk daga limami ɗaya don Allah fassarar thummal ya kado ta fafahun waliyofu nuzurahum don Allah wani shine fassarar aya wani ana fassara ne na me na ne mun gano wannan da kyau ko shi kuma fassara na zahiri to shine wanda muke mutane mu ci ga abin da Allah ya faɗi qala ƙultu ju'iltu fidak ya ƙara cewa ala malam malan ni na da fansa kaina gare ka inna zarihal maharibi haddasa ne an ka bi annaka qulta lahu ce zurai al-muharibi ya bani labari cewa kai ne ke cewa liyaqadu tafasahu liqa'ul imam ku gano wannan haduwa da liman daga cin a'imma na shi'a shine fassaran summa liyaqadu tafasahu wal yufunu zurahum tilkal manasik kaga yana tuhuman fassaran yake cin karo da juna ko faƙala sadaka zarihun ya ce zarih ya yi gaskiya wa sadakta kai ma da kaji wannan fassarar ne yanzu gaskiya kaji inna lil qur'ana zahiran wa batinan ai qur'ani ya da zahiri da batini mahallin shahid kenan wa ma yahtamilu ma yahtamilu zarihun abinda aka yi ma fassarar da na zarihu duk qur'ani zai iya dauka kun gano wannan da kyau ku da bayanin da daidai da shirme da ɗarkaniya duk wannan aka ɗauka kawai sai a jona ma alkur'ani sai a ci gaba da gudu da shi wannan bayani ya zo a cikin furu'ul kafi wallaf zalahu a jizi na hudu shafi na 743 babu tiba'ul hajji bi ziyara babin da ke bayani akan je aikin hajji to kuma ka katsa ko ina sai ka biya ka tafi ina ziyaran kabarrukan waliyai shi sa kuke ganin da shi'a da sufanci to abin ya so ya yaya iri ɗaya shi za su ke iya haɗuwa fa ku daina ɓata ma kanku lokaci cewa yan ɗarika suna tare da yan shiya dama can tare suke kun gano wannan da kyau ku saboda abin da yake a cikin ɗarika ana a cikin me a cikin sufanci ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin kwaya ɗaya ne ziyarar kabarukan waliye ne duk suna yi irin wannan fassarar na zahiri da baɗi ne duk suna yi bambancin waɗannan na zagin sahabbai waɗannan na zagin Allah da annabi kun gano wannan da ke waƙan lammelid wa lammulat wa ake zagi Su wa suka yi wanda ke ca zai tattaka annabi in yi zuwa kan buraka waye waɗannan na zagin Allah da annabi wannan na zagin wa sahabbai za su iya tafiya tare kun gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya samu dace stasis fita mala yake cewa mallaye haduruhul fakai haka wannan bayani ya zo a cikin littafin mallaye haduruhul fakai a jiz'i na biyu shafi na 373 da shafi na 372 babu qada'ut tafathi li abi jafar muhammad Buna ali Buna Hussein Buna Babu Waihi al-qummi al-mulaqab indahum bis Saduk sai tafsir al-burhan a jiz'i na biyar shafi na 286 da sai risotul hajji da kuma ila shi'a a jizi na goma shafi na 437 babu ta'akkidi sibabi ziyaratin nabi wal a'imma alaihi wasallatu wassalam hususan ba'da al-hajj kun gani ko wai ka je da a kasan nan ba cewa ke kafin mutu ya je aikin hajji sai ya je ziyaran wa bari ya kai mu shehu ziyara ba kafin ka je babban hajji sai ka je me karama yakin hajji jama'a da wannan ne za gina addinin mutane Allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai bi har anwar a majalladi na 24 shafi na 24 bala ya ce babu jawami'u ta'awili ma nazzala fihim alaihim salatu Salam wa nawadir lil majlis Allah maɗaukin sarki ya samu dace to kun ji shi'a sun tabbatar da akwai wani abu ilimin zahiri da kuma ilimin mai batini karar shi daga imma ɗinsu kuma cikin littattafansu wannan ne yake son duk wani wanda yake musulunci to jingine musuluncin shi koma yana bin wa waɗannan ɗarkanin da wannan shiriritar Allah shi kyauta a malice fi hadan nas wa gairihi a tasrihu bi anna qur'ani ma'ani zahira yuqalu lil ammatihim a bisa wannan ne suke cewa alkur'ani mai girma yana da ma'anoni wanda yake na zahiri wanda ake faɗi ma'ammatul ammawa gama garin mutane su ake ɗaura su akan wannan zahiri ɗin walahu ma'ani batsina. kuma wai ƙur'ani ya da ma'ana na batini la tuzkaru illa lil khassa shi kuma ba a faɗin sai ga nan musamman mimman yastati'u ha wanda su ne za su iya ɗaukan wannan bayani wahum qillatun su kuma waɗannan yan kaɗan ne wa qad layu jaduna wa manya kuma wani lokaci ma su waɗannan wanda za su iya ɗaukan ah, batini ɗin a lokaci a gari sai ga duk su to anan sai a ta mutane bayanin zahiri din amma lokacin da shi wanda yake kan batil ya zo sai a gaya mashi batili kun gano wannan da kyau ko wa man ya hatamilu ma ya hatamilu zarihun kun gano wannan da kyau ko waye zai dauka abin da zarihu ya dauka kun gano wannan wasu aluhuna idza kana in mata shi'a yanzu misali kaga shi zarihu da ya zo a ga mai maganan kawai ya ɗauka ya gansu shi ko wancan na biyu da ya zo kwakwalwar shi ta iya ɗauka to shi kar a gaya mai baɗi ne sai a gaya mai mai zahiri don ba kowa za a gaya ma bacin da harkar duk ta mece ce duk ta ciwa-ciwa ce da yaudara ana fahimtar wannan da yake cewa wasu alhuna tambayin da ya saura a yi anan shi iza kana immatu shi'a yadnuna bi hadhal ilmi al idan 'yan shi'a ya zamanto suna kudundune da wannan ilimi na batini wa yatahashawna dhikrahu inda jami'in shi'a kuma suna tsoron su fito da wannan ilimi a dukkan wajen 'yan shi'a illa man kana ala mustawa zarih sai in mutum ya zama ya kai mustawa na zare da zai iya daukan wannan batini din falimaza khalafat kutubul isna a shari'a na haja immatihim to ya ke samu daga cikin littattafan shi'a al-isna a shari'a maganganun suna cin karo da juna wa sha'awa a sha'ad hadal il almadununin bihi ala gairar ahalihi kuma irin wannan ilimi da suke kudindini da shi na cewa akwai ilimin baɗini da zahiri suka zo suka rubuta ilimin baɗinin a dukkanin littattafansu kuma alhali suna jin tsoron yaɗa sai ga hasatun hasawa to don menene suka kawo cikin littattafansu suna karantar da ilimin ga waɗanda ba ahalin shi ba lil khasi gama gari da wanda yake has duk ana kudunduna mai wannan ilimin me yasa suke wannan bal wala ada'i millatihim min ahli sunna wa ghairihim suna sakin wasu maganganu masu tsada irin wannan a gaban makiyansu da suke ambata wa musamman a halu sunna da wasunsu inna hadha la shay'un ujab malai kawai iktibasi da aya ta biyar cikin sota sa'ad ce wannan abun mamaki kun ji abin da suka faɗa cewa shi wancan khas din na musamman ne ai ne din shi kuma wannan zahiri din shi kuma gama gari ne na kowa ya suka saki abu a cikin littafin su kowa na karanta masu da maki wanda kwakwalon za ta iya ɗauka da wanda ya ma kwakwalon shi nauyi mun gano wannan da kyau ko lakin la ajaba ci a to ba wani abun mamaki fagada wasa ko an fusa hom sun siffanta kansu bin na zaƙe wa killatul kitiman su inji waje ne ba sa iya aja komi a ransu duk abin da suka ji wasu suke kawai da kenan duk mutum mai cara ɗan surutu in ka so ka danganta shi da rashin kan gado na 'yan shi'a haka ne domin gashi nan su ba su da wani abu na sirri duk abin da ya ji an jima zai amayar duk inda ya zauna zai je tsegumi tsaye gumi nan ya je yi a can ya je yi a can ya je yi a can Allah madaukin sarki ya kiyaye jama'a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum